kamar na wanke shi da mari a lokacin da ya san kuyo ya taba goshinsa wai ya ji ko da zafi daga haka ya kara min sanni ya fita waje ina jin yana roƙon anti baby a bani wayata yana so ya kira ni anti baby ta ce ba za a bani ba sai na tare a gidansa idan waya yake so me ya kira ta za ta haɗa mu ina fita mami da anta Khadija su suka faɗo falon suka rufe ni da faɗa kamar za su dake ni wai ƙarya nake yi ni na san inda na je ba wani ɗauke inda aka yi idan ma ina haka don kar na ari alhajin ne wallahi ko gana ne sai an kai don ma na samu ana lallaba ni anta baby kallo na kawai take tana nazarta ta wanda hakan yasa tsoro ya rufe ni gani nake kamar kallon da take min zai sa ta gano abin da na aikata kuka nake har suka gama min masifa suka fice banda anti salma da anti baby da suka rage sunana da anti baby ta kira sa ni dago ina kallon Da wajen saurayin ki kika je ko Kuda tsoron ki nake ji zaki iya yin komai saboda irin ki rufewar da yayi huda kar da yake zubar da mutuncin ki. Kar da kin bashi kanki huda wallahi baki da gaskiya ina kallon ki na san akwai abin da kika aikata huda. Ki gaya min gaskiya ba wanda zan gaya wa saboda na san matakin da zan dauka Alhaji Idris yana ganin mutuncin mu. Ina ganin kin fito a gidan tarbiyya huda ki zo ki je masa a fanko. Mutuncin mu ya zube a idansa duk wannan uban gyaran da aka miki huda ki je ki ba wa saurayin ki kanki. don kai ba kya son alhaji ba yadda za a yi daga fitar ki a ɗauke ki a lungun masu kunshi ban taɓa jin wanda aka ɗauke ba sai ke za a ɗauka huda an to kina nufin fitar da huda ta yaduwa ta da tsinannen yaron nan ya raba ta da mutuncinta ta Salma ta ce tana zaro ido waje. Salma ni ba yarinya ba ce zargin dai da nake yi kenan. Yarinyar nan sanda take yi wa shegin yaron nan ya wuce misali ba abin da ba za ta iya yi a kansa ba. In dai suka haɗu shaidan na iya shiga tsakaninsu ta bashi kanta da wani ido alhaji zai kalle mu. ya kalle ta idan ya gano ba ta tare da budurcinta ga yadda yake rawar jiki akan yarinyar nan kalli idan wada ki gani ke ki alamar tana da gaskiya kin ga yadda take gumi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un huda da gaske ne wajen habib kika je ni fa ba wajen habib na je ba iya gaskiya ta na faɗa muku abin da ya faru da ni ta zan je gurinsa bayan bama ya garin ya koma kano ko ni da nake maganar ina kinkina na san ba za su taɓa yarda da ni ba tashi ki yi tafiya na gani ko na saka sanwa ta danne min ke na duba ki yar iska mara mutunci wallahi idan har abin da nake zargi kin aikata kan ki kika cuta huta kuma sai kin yi damar abin da kika yi ke yanzu da wani ido zaki kalla Alhaji Idris shi kansa Habib din kin zubar da mutuncin ki a idansa wallahi idan ma yana son ki tun da ya same ki a bagas ba zai ƙara ganin ki da daraja ba ko da kaddara ta raba ki da alhaji ba lalle ma ya aure ki ba dan zai ga inda ya same ki a baga saka wani ma zai iya samun ki salma wannan tsakanin mu ne yarinyar nan ba ta da gaskiya idan masu yaran jikin sun zo gobe su hada da mata turaren tsugunno na matsi dan asirin mu ya rufe alhaji idris ya gane abin da ta aikata wawu ya koyi mara hankali idan mutum ba shi da gaskiya ko a ruwa yake gumi yake ji yanda take zuba gumi kin fice min arewa wallahi Anti Baby ta ce tana fita daga falon Anti Salma ko ido ta zuba min ni na sunkuyar da kaina jikina na rawa inda Anti Baby ta gane abin da na aikata sosai na ji tsoron kar ta faɗa wa mutanen gidan. Anti Salma ko kin cuci kanki wata sai kin yi nadama wata rana zaki ce na gaya miki. Daga haka ita ma ta tashi ta bar falon ni ko na lallaba na shiga ɗaki jikina da ƙasana na min mungun ciwo har lokacin ban yi nadamar wai abin da na yi ba ido na abin da na yi shine daidai ban ɗaki na shiga na tarar ruwan zafi na ƙara gasa kaina na ɗaura alwala na fito na ramu sallolin da ke kaina na kwanta ina tunanin abin da ya shiga tsakani na da habibu zuciya ta fes abin da ke ɗan rage min nishaɗin bai wuce idan na tuna auren tsohon da zan yi ba sosai anti salma da anti baby suka canza min washe gari tsawa kawai suke ta kamin anti baby ma kamar ta rufe yadda doka sai aiki take saka don ta ga yanayin tafiyata ni kuwa na daure nake tafiya ta yadda na saba Karfe biyu masu gyaran jikin suka zo har ɗaki anti baby ta ja su ina jin ta tana ce masu haɗa min da turaren matsi da zan koma kamar budurwa. Tana gama gaya musu tafi ce waje tana dilla min harara. Sai da suka gama turaren suka haɗa turaren matsin a cikin garwashin suka ce na zauna akan kujerar turaren ya shige ni sosai. Cewa matar na na ji zan zan cire kayana ne ina buƙatar privacy. Fata suka yi suka bar min ɗakin ni ko na koma gefe na yi zamana. dan ba abin da zan yi dan Alhaji Idris ya ji daɗi ni buri na ma ya gane bana tare da budurci na saboda ya zuciya ya sake ni da yamma masu wankin kai suka zo wanke min gashi expert ne da suka san kan aikin su dan Alhaji Idris ne ya turo su ni duk abin da ma ake zuciyata na wajen Habiban da burin kafin a ɗaura auren ni da Alhaji Idris mu ƙara kebewa da Habib dan yamin abin da ya tsaya min a kwakwalwa da zuciya ban samu wannan damar ba dan idon anti baby da anti Salma na kaina rana kawai ke shiga tsakanina da su kuɗi mai yawa anti baby ta sa ta karɓo wani mai tsitsin maganin matsi ta shigo har ɗaki ta bani akan na matsa a jikina cikin borin kunya na saka mata kuka ina nufi ina nan da budurci na zargi na kawai take wani mungon harara ta watsa min ta daka min tsawa na shiga ban ɗaki na rufe kofa tare da filoshin ɗin maganin bayan yan mintuna na fito daga ban ɗakin tsaki ta yi ta fice daga ɗakin duk yadda na so na samu waya don mai waya da habib ban samu ba daidai da sami da intisar da aka san su ne aminai na da suka zo korar su anti baby ta ce su suke zuga ni ba iya su ba duk na da ta san zamu iya keɓewa na karɓo wayar a hannun su hana su zuwa ta yi. ana saura kwana uku daurin auren aka zo aka rangada min jallalle da baki a lokacin da karar tabbatar da babu gudu babu ja da baya alhaji idris zan aura ina matashiya da ni mai jini a jika zan auri wanda zai iya jika jika da ni duk irin burin da mafarkin na aure saurayi mata rairayi juna na gwada duk irin soyayyar da na gani na karanta ya tashi a banza alhaji idris zan je na aura da duk fatar na da tsanar sai gefata ta ya zan iya rayuwar aure da alhaji idris ta ya zan kwanta tsohon nan ya haye ni har ya biya min bukata ta ta ya zan iya haɗa na da alhaji idris da sunan mai kis abin da ke mungun daga min hankali bai wuce wai alhaji idris ya kusance ni ba abin da na san dole zai kusance ni dan tun daga yanda yake rawar jiki a kaina ni mace ce mai bala'in sinkis ina zan kai wannan kakkauran leban alhaji idris na tunanin nan da na yi ya ƙara tayar min da hankali sosai sosai na hau tunanin tarin kwandon rashin mutuncin da zan yi wa alhaji idris da zai saka ya yi zuciya ya sake ni ban san me yasa maganar anti baby ta tsaya min arai da ta ce ko na kashe aure na habib ba zai ganna da mutunci ba ni dai na san habib na suna abu ne mai waci ya yaudare ni ko ya juya min baya abin da zai saka haka bai wuce a ce alhaji idris ya riga shi sani na ba amma tun da ya riga alhaji idris karba mutunci na ba na jin zai juya min baya idan na samu alhaji idris ya sake ni sai na ma yi abin da alhaji idris zai ji ya tsane ya sake ni yadda na ga 'yan gidanmu sun haɗa kai ba ma sabi da kaina yasa na saukar da kaina na ijiye taurin kai na ba su haɗin kai aka fara shagulgulan biki duk inda aka zauna hirar haɗuwar gida na kawai ake yi masu kwalliya har gida suka zo suka shirya ni suka yi min ado da wani irin kaya suka ɗora min alkyabba gwal ɗin na kawai zai yi miliyan biyu fuskata kawai za a kalla ka san na yi bankwana da wani abu shi farin ciki haka anti baby da anti salma suka saka na tsaki a kai kai mukatan hall din da aka kama dan a kamu ana zaunar da ni manya-manyan jib suka hau shigowa ni dai ina zaune ban mutane kawai nake da kallo dangin alhaji idris ne suka zo cikin shigar ta har da matar sarki yayar alhaji idris hajiya shafa sai washe baki take da gari ba karamin murna take da auren da zai yi ba suna isa waje na suka hau rungume na hannaye na hajiya shafa ta riko ta min wani karamin akwatin. tana Allah ya miki albarka ba za ki yi nadamar auren Alhaji ba insha Allah daga haka ta saki hannuna ta dauko turare daga jakarta ta hau fesa, sabon ana sakin guda kuɗi ko kamar ba a san ciwon su ba sai ba ta min suke bandar ɗin kuɗi kawai dangin alhaji idris suka rinka ajiye min a cinya ta wasu kuma irin akwatin da alhaji ya shafa ta bani suka rinka ajiye min a cinya anti baby wani akwati ta ɗauko ta kwashi lodin kuɗin ta zuba a akwati da ƙananan akwatunan ta rufe ta rungumai a kirjinta don dukiya ne mai yawa a akwatin ni kaina har ciwo yake da kiɗan da ke tashi duk 'yan gidanmu sai washe baki suke su ma suka saje da yan uwan alhaji idris su ma sai walwale suke nasu a ce habib na aura suke wannan farin cikin yan makarantar mu ko har waɗanda ba ba na hulɗa da su sai da suka zo bakin ciki yasa ba ma na iya musu magana halan bai san tsoho zan aura ba ba a gama ba sai wajen takwas na dare aka fara tafiya ni kuwa cewa anti baby ne kai na ciwo yake ina so na tafi gida ce man tai alhaji idris ya kira ta ya ce mata shi zai zo ya maida ni bayan da zan yi haka na zauna ina jera tsaki har alhaji idris ya su a wani sabon mota don leliya ta bebi ce ta riƙe min hannu muka yi wajen motar da isar ma direba ya fito ya buɗe min gidan baya na shige da naga anti bebi ta haɗa rai kamshi da sanyin ne ya fara ratsa na lamshi na lumi a cikin kujera haɗa rai na yi da naga gefe na alhaji idris ne ta gefen ido naga shigar da ya yi fararen kaya sa sai walwali yake bai saka hula ba sai dan gyaran gashi da ya har da dan saje ya ajiye bai ji kunya ba bakin ciki ya sa na ja dogon tsaki na ƙara mannewa da jikin motar kallo na kawai yake bai ce komai ba ni ko na ƙara jin tsaki ganin ya magana ya sa na fara magana na tsofai tsofai da mutum ya dage sai ya aure budurwa tsabar budurwar zuciya wallahi tun da aka dage sai an aure ni wallahi sai na yi rashin mutunci jira nake ya tanka hannu ya rufe shi a gaban direba na sussuka masa ashar ni buri na kawai na ga ya zuciya ya fasa auren na nawa sai dai aka yi manna min hauka ina ta sakin murmushi har muka iso kofar gidan tsaki na kara ja na kai hannu don na buɗe motar sai na ga wajen a shafe yake ba kamar irin motar da na sani ba dalla malam buɗe min gofa zan fita na ƙara shi tare da dalla mai harara murmushi ya ƙara yi kafin ya yi magana na ga direba ya fita waje ya bar mu a motar tsawa na ƙara daka masa akan ya buɗe min zan fita kusa da ni ya matso ya kawo hannunsa zai rike min hannu na kaiwa hannun nasa duka ina karka sake ka taɓa ni wallahi na tsane ka Idris tun da har ka raba ni da masoyina da nake ƙauna wallahi kai ma sai na hana ka farin ciki a rayuwarka ka buɗe min na ce ka daina matsowa kusa da ni bai bar matsowa kusa da ni ba har sai da ya haɗa da jikin motar ya rike hannaye na biyu ya kawo bakinsa cikin na na rinta ido na tare da kau da kaina ina zinduma masa ashar a gefen wuya na ya sakar min bakinsa da na ji kamar wuta ya saka min duk yadda na so na kwace kasawa na yi ina son ki huda wallahi duk abin da zaki man danna ji haushin ki ba zan je ba saboda ba abin da zaki na gaba kinki san da nake miki ba na wasa ba nake yi haƙuri na san ƙiriyar nan da yake min na dan lokaci ne a hankali zan koya miki yanda zaki so ni kis ya ƙara sakar min ci kafin a hankali ya cika min hannu na jiyo a to tofa masa yawo ina masa Allah ya isa bai kula ni ba ya ce min sai da safe bebi na na buɗe miki kofar na sa wani farin kyalle yana goge yawon da na tofa masa fita na yi daga motar na shige gida da sauri ina shiga ɗaki na cire duk kayan jikina na faɗa ban ɗaki. Na hau durzar na duk inda na san ya taɓa a jikina wankewa kawai nake. Ta yama zan iya haɗa jiki da Alhaji Idris kukan bakin ciki na fashe da shi a haka na ƙara fitowa daga ban ɗaki. Har zan ɗaura alwala na ga alamar periods ina ya zo wani irin sanyi na ji a zuciyata. A least za a kai ni gidan tsohon nan ina periods. Babu yanda za a yi ya taɓa ni duk da na san ba zan ma ina periods ba. hidimar biki ne ya ɗauke wasu anti baby hankali a kaina 'yan matan da dangin masu cike ɗakin da nake ciki akwai wata yar uwar mu Zainab sa'a ta ce a gefe na ta zauna tana ta hira da saurayinta tana ta kashe masa murya har da runguma fulun shagala ne ina kallon ta inda ji zuciyata ta min nauyi da na tunani ma haka muka sha soyayya da Habib soyayya na burge na a ta hawayen da ya zubo min na share da bayan hannuna kewan habib da mungun san shi na taso min karamar wayar sada ta ijiye a gefenta na dauka na saka lambar habib sake ko ya fara ringin na kare wayar a kunne na kirji na na bugawa da mungun san shi muryarsa da ya da kido don kunne na ya sa na lamshe na waye na ƙara zuba mun shiru na yi ban ji magana ba saboda kukan da ya taho min Baby ke ce ne na faɗa ban daki na kulle tare da sakar masa kuka baby please dai na kukan nan ki bari na ji da abin da ke na. ina cikin kallon hotunan ki kika kira na i miss you jibi za a daura aure na da alhaji idris habib ina so ka kara ganin ka kafin a daura auren nan to ya za a yi haɗu na kamar gidan naku a cike yake baby ta ya za fito ba a ganki ba ni dai ka zo zan san yadda zan yi na fito in na zo zan kira ta wayar nan kinji ganin nan zuwa kashe wayar na yi na fito daga ban ɗakin na zauna a gefen zainab har lokacin bata gama wayar ba sai da na ce don Allah ta kashe wayar nan magana za mu kashe wayar ta yi tana amarya kin sha kamshi ya akan hannunta na rago ina Zainab wanda yake waya da shi kina son shi ko kai kika ce so aikin rage min wani ina mugun kaunar shuhuda uh ba za ki gane irin sanda nake wa Faisal ba ta ce tana runguma wayar ta kirjinta murmushin yaƙi na yi na ce haka nake son Habib su abba suka raba mu tiryan tiryan na fara bata labarin irin soyayyar da muke da Habib da yadda su abbas ka raba mu na kara da tun da sun min fin karfi ba yadda zan yi dole na haƙura na musu biyayya ina so na yi sallama da habib zainab dan allah ina so ki taimaka min na fita wajensa inda su mami ba za su gane na fita ba na san za ki fahimci abin da nake ji a zuciyata tausayi na na gani a idan zainab sosai ta miƙe ta fita waje tana dawowa ta ce na gano su mami suna cin ɗaki idan ya zo sai mu fita kamar ta min bishara da gidan aljanna haka na ji jiki na yana rawa na zura doguwar riga na yafa mayafi a daidai lokacin kiran sai shigo wayar zainab na daga ce min yana ta bayan gidanmu zainab sai da ta kara lekawa har wadda ta tabbatar da ba kowa cikin sanda muka fice ina dan wuce gidanmu na ɗiba a guje na yi bayan gidanmu na gane inda ya tsaya ba a fiye wucewa ta wajen zainab ita ma da sauri ta rinka bi na habib na jingina a jikin bango ya yi fakin ɗan lifan ɗinsa a guje na je na rungume shi kankame na fashe da kuka ina cusa fuska ta hakirjinsa ina jin ina ma mu dawwama haka ba abin da zai sake raba mu Zainab da ya ga ta nufo me yasa ya fara kokarin raba ni da jikinsa dan bai san tare muke ba ni ko sai ƙara shigewa nake jikinsa ina kankame shi ba zan iya auren Alhaji Idris ba Habib dan Allah mu gudu wallahi ba zan iya jure zama da shi ba hannuna ya rike bayan ya banbare ni daga jikinsa da kar sa jawur kamar zai yi kuka ce ki yi hakuri baby guduwa ba shine mafita ba ina nan zan jira ki ko shekara nawa ne har ki dawo gare ni komai na hannunki baby ni da ki mun alƙawarin ba za ki bari ya taba min ke ba har ya ji abin da na ji ba tunanin zai iya taba ki kawai na kusa sawa in ji na kamar ya fashe ki ki dawo gare ni please zan dawo gare ka fata na ka rike alƙawari habib ina tsoron alhaji idris ya ki saki na yana da taurin kai zan rinka kiran ka a waya habib duk lokacin da na samu dama zan zo wajen ka dan allah ka rike min alkawari zan rike alkawari huda kar ki damu kiran anti baby da ya shigo wayar zainabi sa ta nufo wajen mu da sauri tana huda ga anti baby na kira wallahi ki zo mu tafi Habib kokari yake saki hannuna ido na cikin nasa ne kuwa labbansa da ke fuska na kai wa tafka kamar tsohuwar mai yashi mata ni ya tafi Zainab da ke kallon mu ta kawai da kai da sauri tana huda baki da hankali ko ki zo mu tafi talla mai haka. da kyar habib ya kwace bakinsa daga na ya raba da jikinsa zainab ta hau jana da karfi ina tafa ina wagensa har sai da na daina hango shi gaskiya huda ba ki da hankali wannan ai hauka ne ta hakina maza da kake kiran karomansin namiji haka ba tare da kin ji kunya ba gaskiya ni ba irin wannan soyayyar nake ba faisal ba jibi da daurin auren ki wallahi na dauka nomar sallama za ku yi ashe har iskanci yake so ku yi tab Allah ya kyauta ban kula ta ba don zuciyata cike take da farin cikin haduwar da na da habib kafin mu isa gida ta tsaya ta siyi always da kayan tarkace don mu samu hujjar da zamu mu ce wa anti baby mun fita duk da haka ba mu tsira daga ta ba sai da ta bana ta ranar da wayar zainab muka yi ta waya da habib don a waje ɗaya muka kwana sai wajen asuba muka hakura da wayar sai wajen shidda bacci ya yi awon gaba da ni ban tashi ba sai wajen sha ɗaya na safe da yake fashin sallah nake ba kuma a tashe ni ba zai ma aka fara shirin tafiya daina inda mai kwalliya ta kara zuwa ta min kwalliya mai kyau suka shirya na karfe bakwai daidai anti baby ta rike na suka kai ni waje a wani mota na daban alhaji idris ya kara zuwa yana zaune a baya kamar jiya kalar material din jikina ne a jikinsa sai zuba kamshi yake ta yi Yadda na haɗure ya sa bai man magana ba har muka isa wajen sai da muka zo sauka na kalli cikin idansa ina dan allah a ranka tunani idan an girma a san an girma tsofai tsofai da kai kake abin yara ko kunya ba ka ji wallahi ni kunyar ma abun da kake yi nake ji ko yaran ka za su da jikokin ka saka ubansu ya ta kare wai zai je dina wallahi duk son ka yi aski ka murza hula kana nan a tsohon ka tur da abin kunya wallahi daga haka na sauko daga motar ina jin dogon tsaki bai ce min komai ba shi ma ya sauko ya zagayo ta inda nake idan su anti baby ya sa ban masa gardama ba da ya rike min hannu muka shiga har cikin hall din muna shiga abokanansa da yan uwansa suka fara mana yayyafin kuɗi inda suka rufe akan mu sa jiri har ɗiba na yake shi ko ganin ina neman faduwa ya sa riko na a jikinsa kamar na sheƙa masa amai na ji na so ma na yi aman aman yake zuwa ne duk wanda yake ji da mulki da kuɗi sai da ya zo bikin ni dai mamakin tsoffin kawai nake a takaice sai wajen sha ɗaya aka tashi yanda ya kai ni gida jiya haka ma yau ya kai ni sai dai bai yi yunkurin taba na ba kamar jiya sai ma love you da ya ce da yasa ji kamar na wanke shi da mari na ja na shige gida a ranar ma a wayar Zainab muka yi ta waya inda Habib ke ce min zai je daurin auren ko Allah zai saka wani abu ya faru Alhaji Idris ya ce ya fasa auren a daura da shi Ya maganar nan kawai da yayi sa na hawa addu'a Allah ya jiyar da lamarin ɗaurin auren. Ya koma kan Habib na san sai na kusa hauka da murna. Shigowar da mami da sa'anta Khadija, baby Salma da anta Aisha suka yi ɗakin yasa na kashe wayar da sauri. a tsakiyar su suka saka ni suka hamin wa'azin zaman aure jin su kawai nake mami har da kukan tauye Allah ya min albarka sun san san mun ba daidai ba amma insha Allah biyayyar da na musu ba zan yi nadama ba ta lissafa min yan uwansa da alhaji idris ta taimaka mawa ni dai jinsu kawai nake har suka gama min wa'azin suka tashi suka tafi bakin cikin gobe uwar haka an ɗaura min aure da tsoho kila ma har an kai ni yasa na fashe da kuka haka na ci kuka na na koshi ban san lokacin da bacci ya awan gaba da ni ba tun da gari ya waye ta ke cike da mungun bakin ciki har wani zazzabi na ji ya rufe ni Zainab ko guduwa ta yi daga ɗakin nan kawai kar na sake waya da Habib. Karfe goma aka fara shirin tafiya ɗaurin aure da ƙyar ta bebe ta saka na yi wanka na shirya da aka zo kwalliya ko na taɓare. Ba za a man ba kukan da na saka musu sa suka kyale ni don sun san duka wakan da zan yi yau dai za a ɗaura auren a kai ni. Haka na kwanta da jina na buga bugawa da mangon tsanar tsoho da za a ɗaura min. Karfe sha ɗaya daidai aka ɗaura auren wuda da Alhaji Idris kan sadaki dubu ɗari biyar. Habib da ke can gefe koyarinsa idan sai na shi kenan na rasa ki huda. alhaji idris ko washe baki kawai yake yana gaisawa da mutane ma'azu kuwa sai rabon alewa yake da gore yana zuwa kan habib kunya ta kama shi a daidai lokacin da alhaji idris yake gaisawa da wani abokinsa daga gefen habib idris suka hada da habib take alhaji idris ya gane fuskarsa tuni yadda ya ga sun yi a gabansa ya faɗo masa zuciyarsa ta hau nauyi saboda kishi amma wani barin zuciyarsa sai yake ganin kamar bai kyauta masa ba ko shi aka yi wa haka ba zai ji daɗi ba hannu ya mika wa habib habib kamar ba zai bashi hannu ba kuma ya bashi hannu suka yi musabaha habib ya ce mishi allah ya sanya alkhairi yayi waje alhaji idris ya bi shi a baya tsayar da shi alhaji idris ya habib ya jiyo yana kallon sa ka yi hakuri dan saurayi allah ya riga da ya tsara huda ba matar ka bace mata ta ce na san bai kyauta ba da na zo neman auren ta alhalin ka riga da ka kai lefe kar ka ga laifi na dan kaddarar mu ba a hannun mu take ba kana naka ne Allah na nashi Allah ya yi za ku daɗe da ita kuna soyayya ba tare da ka aure ta ba ni kuma da ban daɗe da sanin ta ba ni zan aure ta ka yi haƙuri kadi ba komai habibi ce yana kokarin juyawa ya tafi alhaji idris ya ƙara tsayar da shi yana nufi motar sai ya buɗe bayan minti biyar ya dawo wajen habib hannunsa ɗauke da ce kai miƙa wa habib yana ga miliyan biyar ka jajare allah ya baka wacce tafi huda habib sakin baki yana kallon tik din hannunsa na rawa ya karba alhaji idris ko ya juya yayi tafiyarsa habib kamar ya taka rawa saboda tsabar murna kyautar kudin da alhaji idris ya bashi at least ya rage zafin rasa guda hannu ya dora a kaina a lokacin da aka sanar da ni an ɗaura aure na da na alhaji idris ihu kawai nake ina burgima ba wanda ya bi ta kaina kamar an jefa ni a wuta haka na rinka ji sama mai ko shagalin su suka ci gaba da yi abba shi ma ya zo har ɗakin yaman nasiha ya ƙara da na ba alhaji idris sau da kafa wallahi idan ban rike aure na da kyau ba zai yafe min ba lokacin har wani gudu yake a a ranar assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ƙarshen ta ya ƙalle mallaka ta kalle duk aiki guda in ka da ita kan matsata ta ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishiya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albashirin ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi. Zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra. Ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri. Za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi Umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi Umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara